wannan eh tafiyar kenan ba wuri ga Allah to kai ba ba kai bane ka tsaya karatu kamar alkuta wuta na gama na gama na gama karatu to me kake yin ai sai kawai ba mu ba mu je za mu labari za mu bayani ai ba alhaji alina na kai ko kunya ma baka ji kun shigo gida ba sallama ba komai ta kafai ta kafai ta kafai ka bude da wata riga sai ka ce bubuje eh, dan gida gara ma wannan da ka dalla wannan mai kama da dutsen guga da Allah ya waje ko da yake kai din ma dai kawo samare kugu sai ka ce kuma dan mu ya sanda ne hmm? Allah san annabi ta kushi idan alhaji zo na'am ka gaya masa ya zo in ya kai da wani yawa very good malai na ciki ne a'a baya na idan ya zo hmm. ke gaya masa yan sanda ta ne mashi a police station dangane da matsalar ɗansa ya umar shi to shi ke nan ya zo a zai an jima an jima adalla sarkin gida <laughs> Allah ya kiyaye. Igiya ne. Sarkin gida ta tsari fa kai. ta Allah ya rafa asiri ba ba ba fitsari ba ba ba fitsari ba nayi dahara ne nayi dahara ne nayi dahara ne da sai kuma tsarin ne da ke sarkin <laughs> Allah wuce ni abin da ke damu ke wannan wani lokaci in miki magana suka dauki shi wa to ai ni kai ne la ta su magana kake dariya wallahi ne ka faɗi Allah da wallahi zan zauna a gidan mutum lafiya dai lafiya kai ne algamza eh ni ne very good to Allah muna son ganin ka a police station police station to ce ne lafiya lafiya lawa Allah ka dan bani ne da nake goma eh na gode fa na gode fa da ta to lafiya dai ko alhaji a ah, lafiya lawa da Allah da Allah baka ga mu ah. wani abu ya faru alhaji dan Allah ka ga mu mana ne abin da ke damu na ki na ki koma ni zan je police station ba ji dan Allah ka gaya mun ina abin da ya faru ni dai ka gaya min alhaji ne ne na kuka to ka ji sabo hmm. wannan shine bala'in da nake ciki shi sa wata ne yanzu babu wata hanya wanda ba zan bu ba matukar zan samu kuɗi kowace irin hanya shi ne zan samu kuɗi zan fita su ne kawai ba umar za dai ka iya bin wata hanya wata hanya ka ganta ba ta ne maka ka sauna mu ka fi cewa yanzu harin neman da ake ba ta samu neman da kake kirkiri ta ki samu ka san Allah ka san haram ka ta so tun muna yi aka kuma a duk wata hanya wadda za ka yi ka san bin bukata da ya hanci a zaman ka amma idan ka yi mana alkawari cewa ta hanyar da aka gaya maka da sharaɗin da aka gindaya maka za ka iya bin su to ne maka alkawarin cewa kuɗi ka kai yanzu da kake wannan maganar sani saniya ne kai ba umar mutum ba shi da amana mutum cikin minti guda zai iya canzawa idan kana nan a umar ka da na sani tun da ina so ka an samu ni eh ko a sani na da kai tun dacin har yanzu ina nan ba wani zance zai iya canza ko da minti da babu wannan ya shi na samu nutsuwa ma bari a ce har zan zo wai canza to umar matsawa ka amince da cewa za ka bi waɗannan hanyoyi da waɗannan shari'a da za a gindaya maka kuɗi ka riga ka yi su Thank eh, you.

sun yi wani rikici da wani yaro sanadiyar wannan rikici ta kai ga to ɗanka da yanzu ba shi sun harbi junansu ka ce ne ɗanka yanzu ba shi da rai sun harbi junansu gaban su kuma tana ba shi ba shi inna lillahi wa alaihi raji'un ya rasu ya rasu yanzu ba shi dina kuka alhaji muna jin ma za ka ɗauka kara ne ko kuwa dalilin kiran kamari nan za ka ɗauka kara ne ba wani maganin kara haka Allah ya so na jikin shi ni dai na bar mu Allah kawai yanzu neman alfarma da nake kawai ka san mu ba ɓata lokaci ce ba hakan a bani shi kawai an je a mishi tattara tun da ke haka ne yanzu zan ba da takarda a release na shi kaji ko sa yawa na list ne ko ok kace kace kace yanzu zan ba da takarda don a release maka shi to amma suka dakace mu a waje ka jigo to gama da sauran sai in sa a rubuta ma sai ka wani sai an jima to yabo muke so su ne mutanen ina sauran mutum su zo gani a ba su so wata kusa so idan kun zo ok kawai kana da ni na ina daga mota alaji ina cikin mota wurin ta a ba shi ba komai ina daga mota alaji ka ka ka ba ina ina sauran mota ai Yes. Meister. Yeah. Allah da ah, shi ne alhaji Allah eh, ya isa. yawa bismillah da guri ka zauna alhaji Ali hmm? makasudin kiran nan ofis din shi ne yaranka Umar yaro na Umar eh, sun samu wani sabani da wani yaro akan wata yarinya kuma sun harba kansu sun harbi junansu kuma aka ce akan akan akan mace akan yarinya akan yarinya haba ruwa ba da tsami banza shi yasa ta zo na same shi a zaune shi yasa ta zo samu wannan tsohon a zaune an haɗa kai kawai an yi abin da aka ga dama Allah bai sanni da aiki. Da wasannin ku. Da Allah ya bai. Wurin wannan muka zo. Ke? In za ka aka ji aka wani kisan ko? Abin da za a yi in baka yarda ba sai ka ɗauka ka ƙara. Ai ba ƙara ba ko ina ne zan iya kai zan iya kai mutum akan wannan. A kashe mun da akan wata yarinya can kamar bebe ba ni ba san da ke ba. Kai ba za a yi mun irin wannan ba. Shi ke na da na mafari to shi kenan zama zauna a gari shi kenan ba shara a gaban kuma kai a ji ya ji ba an kashe mun yaro ka ga mun haka mana

shi ne duk wancan abubuwan da kaga wani abu ne na kawai ibn tun ya ya sa mutum ba a da zai yaran shi su yanzu nufin a kuma kenan a bari za za su su to to shi ne to eh sai sai to shi yau to yanzu kamar da za a shi ke nan bari kuma sai ku zo mu je ka mota ta sai mu tafi ba ba su ba za su to shi eh, ke ba mu mota alhaji ali zo ko eh ali shi ke nan ina wanda da anan yana jiran ka amma da duk abin da to to in na gama da shi a abin nan mana sai ya zo mu tafi tun daga shugaban ku ya ce a tafi <laughs> kana so kai kuɗi ina so akwai sharuɗan da za mu baka za ka iya za ka kwana uku ba ci ba sha kuma tsirara za ka iya a cikin kwanan nan uku za ka yi kuɗi kuɗin da ba za su ƙare ba ba yankewa kuma bacin wannan ba za ka yi sallah ba in kai sallah rayuwarka tana cikin adadi kuma kudin za su kare wannan doka ta zama wajibi a gare ka yiwu a wuce kina kullata ta a zuci ba shakka ba shakka wannan yaro rashin sa koda yana nan koda lafiya ko ba lafiya dole ya rasu sosai sosai a ce sanadi ko wani abu nuna ba na san a rinka bincike binciken irin waɗannan kuma ni da ke gani na da saukin kai <laughs> amma can abubuwan da yake ta faruwa gaskiya ni ba ke ba zo da kanki ba kai da kake kai abin da eh, ka a kuma dai ai kai ka alaji Allah da ya kaddara za yi haka ai yanzu abin da za a yi ya ya ni kwantar da hankali ki kinji ki ci arziki ki bashi a mazanin sa don kuma za ki aiki za a aiki eh, ai kaga hakan alhaji ai <laughs>

ربنا عاشنا في الدنيا حسنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you. السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين لا مشكلة فرح na a haihuwa ba ni kaɗai za ki bari ina ta roƙo ina fa cikin damuwa na bani da ba bani da jika ya zama to kullum ni kaɗai nake ta roƙo hajiya a dami nake da gaske bani da ba ni kaɗai za ki bari ina ta roƙo ya kamata ke mun ki ba mu roƙi Allah ka ji mai gida wannan abu ya kamata ka yi tawakali shi ta wannan abu a hannun Allah yake ka gane ko ai zahiri ma zai kawo samu haka ne saboda haka sai haihuwar nan ba ni ce ta bane ai Allah yana son mai roƙon kuma shi ya ce ka roƙe shi ya bukata me zama na mu roƙe shi ba ya ba mu ƴaƴa Allah shi ba Allah Allah Allah haihuwa ta akai Allah ni ma ka bani zuri'a Allah ni ma haihu Allah na da matata Allah Allah ka ba mu haihuwa Allah ka ba mu zuri'a Allah ka ba mu zuri'a kowace iri ce Allah wani iri ne Allah ka ba mu da Allah dan girman ka dan girman zatin ka Allah dan ni bawon ka ne Allah Allah kai kace a roƙe ka ni ko ina roƙon ka Allah Allah kai kace a roƙe ka ni ina roƙon ka Allah dan kace duk wanda roƙe ka zaka biya bukata Allah Allah ka bani zuri'a kowace iri ce Allah ka bani kowace iri ce Allah ka bani Allah ka bani mace ko lafazina hmm. lafazi lafazina shi ya ja mu abin da nake cikin yanzu da na roƙi Allah Allah ka bani zuri'a ba mai albarka da ban samu kaina cikin wannan musibar da Allah bani wani jarba dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in za ka roƙo ka roƙi abin da ya zama alheri ba kai abin da kake so ba Allah ina tuba a gare ka Allah Allah ka yafe mu abin da na roƙa bisa son zuciya ka Allah ka saka Allah ka yi maganin wannan abin da yake damuna Allah ka yi maganin. Allah sai mu magani Allah idan kuma za ka sake ba zuri'a ka bani mai albarka ina ta jin magana ina ba ina kana kusa nake kusa nake wannan magana ba ko ta gida wai ina abun da ya dame ni kun ya ya ya ya eh mun kudin ya kai ya kai kamar miliyan goma kuma na ba su kudin a ah, sun kilima na riga na ba su eh a a ah, no to ba problem abinda za a yi ah, wannan koda ya kai miliyan ashirin ma karkar ba ba ba matsala Allah a ba na eh, miliyan ashirin yi kenan <coughs> sai na ji ka ko eh ok bye ba fara bayyana ne amma billahi lalli komai kai wannan ya Allah ya miki haji kai gani ma zuba da mutunci gashin na kyan buɗe haka tsarin halin ba mutum magana Allah ya

yanzu alhamdulillahi na kina sha na ɗauki yanzu kan da kuma zalimi dan tsaya mana ya zaki min haka dan cikin rai kaunar kina saka na yi kamar a kaunar ki zai raka

kantin ganye tobai tobai gani ko samarin ne zafi ne na ne sai karya ga hankalin sa kankan shi ko dai shi ke zance guda da ke tsari ne Reiki machine. da magana na da kun ga wannan dattijan to tun da ya zo sai da muka gaisa da shi ya gane da gidansa ba na so kina tsayawa a nan a nan kofar gidan kuma mata ba ta ba gaskiya gaskiya ba matsayi na bane da ce zamu gaskiya ne gaskiya ne ko lokaci gaskiya ne amma abin da so da ke kin ya to to to to gashi zan turu to gani sai ya bai da to to to sai ki can waje to to to to sai ko to sai ne ta gida ne gada baban na ke ke ke kai da ya ku ya alaji

daga alaji wanda ya kama daga caji alhamdulillah alhamdulillah za ka ce mai gida ka ko san alhajin da take magana eh. saboda wannan kudin za ka ce alhamdulillah ba da kudi ba saboda yanzu dai bishi dama fata na nake Allah ya tsoda da gida ta kuma samu cijo duk wannan fitina ta tare to yanzu ko fitina take in dai ka anci wannan kuɗin kuma ka amince ka ba shi yan nan wallahi yanzu fitina ne to fitinan ni kuwa wannan dan shi fa ne ya zo ya fara neman yarinyar nan wannan abu ya zo ya aure ya zo ya kama ka ya kulle kuma dan ya hito da kai sai kuma saboda ganin wannan kuɗin kuma sai ka ce kuma alhamdulillah banda ya sa a kulle ne ya fito da ni kuma ya yafe wannan maganar da mutuwa ba ya yafe wannan maganar ya ta fita da ni shikenan kuma sai kuma ba za ba za ki fahimci wannan ba don kudin nan to wallahi ni ban gani ba alhaji gaskiya ni wannan kudin ba zan ajiye su ba ba za ki rage su ba ke ba iko na ce, ba iko ce mun yi kaza in ka dura kana da shi to ni da zan ce an aiki mace ta kwana ai ba abin da ya dame ni dan miji ai shi kenan tun da dai wato ka dai an ci kuɗin ko ba ko ni ma nake iko a'a ai fa ta kare karuwa ta shekara Allah ya ba ka haƙuri. dama turan da ya ɗauko nake jin yana abin da zai zama addini a yanzu ya yi na da ya ya wato sabo ina yin wani shi amma ka san matsala ta ina so idan zan yi aure sai na taki <laughs> kamar gwanjo a kasuwar baki sai kaya musa kuma <clears throat> wato wannan abin ya tuna min akwai akwai wata yarinya da suka haɗuwa da ita wato yarinya da inda mace ta kai mace gane biyu ba. gaskiya ba ba wani abu ne kawo ni wajen ki ba an ce dai barin kashi a ciki baya maganin yawa kuma na gadi ko mami ya kamata ne wasu sanadi ba kuma wani abu ne kawo ni wajen ki ba in na kawai ne san ki dai shi dai salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam yawwa ba sani sarkin bada barkan mu dai ina gajiya lafiya lau idan lafiya a ah, lafiya ka iyali a ah, lafiya to madalla ina naji a ah, lafiya salau lafiya salau dama shine ya turo ni yace in zo in same ka <laughs> in zo in duba in gani ko habiba tana nan sai ta shirya sai a raka ta to bari in duba ku to to to to to to madalla azari <laughs> ah, azari ah, ah, kai Allah gare ni kiba sallama a ai na dauka kana uzuri ne alai uzuri ne da wannan haba to abinda za ka yi to ta shi ka sauri ka je wurin adashin wadan tela to dinkin nan to to Allah ka sa dinkin nan gaba ɗaya ba to to to za ka yi to to eh, rabin dare ma ta ce tana godiya da wannan abin da aka yi wannan ai ba ne za ta ba kai ne tun da ka roƙa mata aka bata kuma ai shi eh, ta nan tsohuwa to dai na dawo ba da na sai na ya ba ka na da na ba ya maki shi ta na bari a hanya na lafiya ba da za a kai da haƙuri kuma to ya za a yi wannan gidan kuma gashi duka ba kuri na kawo mutum mai sha ko ha ta da raba kuma kuma yake idan lafiya dai to madam a gaskiya da wasu abubuwa da suka faru da suna son duka tukuyi wannan ko ba haka ba ni na gama tunani na a so a ɗaura mana aure na da faɗin gidan na gaba ɗaya ba wuce ko ɗaya ko da 誰に入って自分的愛心今までにもは考えられ法は dalilin kuwa shi ne wannan mutumin wanda ya taho da wani kogul kogul a misali wanda ya taho wanda muka yi aka yi zuma a kan yadda ya to shi ke sassa alhaji ali to amma yaya ko ba haka ba hajja ba ruwa na ruwa na da wannan magana to gaskiya yaya auren nan ba na ƙi shi domin duk inda munzulin ya mace ta kai yarinyar ya isa ku da ita to amma yaya a duba mu gidan mutunci inda za a sata mana to mu yalla jalimi wallahi yaya alhaji ali baka san labarin shi bane mutum ne mara mutunci dan a yanzu haka akwai wata gagarumar rigima da ya ballo tsakanin shi da hukuma shin yanzu yaya ma ɗauki yarinyar nan mu jefa wannan gida mun san abin da zai biyo baya an gudu ba su zaba kenan wai ina son tambayi duk Allah wani yarin da ciki haka ka a zuwa abu ba a taɓa samun wannan abin kunya ba sam ni ka na hankali ba zai yi ba dan Allah dan annabi ka gama haihu ma mu kawai irin tsani za ki haifa na riga na san wannan kalmar Ai, tallahi mun wani komai ba. Na kama sun yi tsaye ƙarya. Lokacin da yau Ko ba ki ji ne? Ban ji ba.

kullum na aiki na a zuciyar fadu na rai kage da naka dinnan eh kawai da naka to billahi da zai zan gwada maka imo barawo fita eh kai fita aka uwa kana mu baka gaba gidan na ba arziki shan shi bayan sha samun sha bayan sha wurare shuru karfe ɗan dare a kama ki da uzaifa idan a je a dawo min da yarinya mu shago haka kar jayan da yake magana kake buɗe mu shago sai ka ce mai iska kake buɗe mu shago haka to kai in iska gare ka ni a ne da ni a ne da ni yake damuna. Hajiya me kuma ya faru? Yanzu ɓacin ran halabi Haladu a cikin gidan nan ya zauna ya bace bake cikin dukiya ya yi kane kane a cikin. kuma ka bar min gurin ina san ka saboda fuska ce ta kasuwa zan yi gurin ni ma an zama motoci a wajen to kuma kuɗi nake neman kuɗi hauka ne Thank you. tashar mota domin kin san kanta don ki zama to mai amana ya tsakanin ne da ke kuma har za a yi magana wani ya shigo tsakani ni ko ba samun ba zo ni zan shi kenan zaki kike nema kawai ki jawo mana a gari banda hauka ina kika taba jin waye aura ya tsaki sannan kuma kani ya zo ya aura ina kika taba jin an yi wannan Oh, oh, oh, oh, oh, بجد إذا ما تنتهي ولسان جميل